akalla shekar ta sha bakwai mm-hmm. so ya kamata a ce shi a matsayin shi na abokina ko kuma a matsayin shi wanda muke hudda da shi mm-hmm. har ya ga yata ya sha ya kakkama mata ai ya kamata shi ya magana idan ba ta hice amana kenan bai taba faɗi maka ba bai taba faɗi mun ba sai da haka ta wari na zo ne mai magana sun da yake can ma ya sha ganin ta da wani da wani bai alaka ta da wani bai alaka ta da wani ya ce yana iya shan aiki ya kira ne ce mu tai gina rijiya mm-hmm. kuma mu tashi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 ga ka ka zo a wannan ofishi mi ya kawo ka so abin da ya kawo wannan ofishi na zo ne gabatar da kaina akan da ya ta da wani ya ci zarafinta mi ya yi mata so ya yi ya hauta ne kuma ya yi lalata da ita so kuma har allah ba ta juna biyu so na bincike ta cewa waye maki ciki ta faɗa man cewa wani na ce to na ƙara bincika ta so uku tana ce mai wani na je na same shi har ma'aikatar shi na ce to wani na ji abin da ya faru a gidan ya aiki a gidan shi kira ya kai na je na same shi muka keɓe na ce na bincike gidana kan abin da ya faru so amma yare nan ta ce min wani kai ne so abin da nake so da kai ka faɗa ma gaskiyar lamarin so sai nuna man ba shi bane sai taimaka man kame kame so ya kamo wannan ya kamo wannan ya kamo wannan tun nan take ni na fahimci ma dai bai da gaskiya amma na dai kyale shi ne kawai amma tun da ya fara wannan kame kame na san bai da gaskiya so na ƙara cewa ni na so ka faɗa min a ce mu rawa mai juna mu asiri so cikin nan in ya yi ƙarfi sai mu ba mu Allah mu san ya za a yi in kuma jini ne to bai haramta a zub da shi ba tsakanin ni da kai sai ma da karfi sai a ce a san yadda za a yi dan dai mu zuwa mu ce na mu shi ne nuna mai shi ina ba haka ba a ƙarshe dai har kannan matata suka je wata ita ɗaya to zaman uwaye ke na gare ta suka ce tuwon galin mariwa ne ba naka ba ne so bari mu ma a shi kes ɗin mu kai shi ga mai gari so su suka a shi kes ɗin suna kai shi ga mai gari can dai ya ta kyakke ga ya ta kwane-kwane ta kwane-kwane a ƙarshe dai ya dawo ya ce lalle tabba ya yi da ita a masu guda mai gari ce shin tabba dai kayi ce tabba ya yi ce to shi kenan ƙarshe magana ta yi ta tahiya aka kawo kuma ga hizba ta kwatarkwashi hizba nan ta kwatarkwashi aka fara magana sai ya ce waccan magana ta zaman ruwa ga mai garin tilasta mai akai da shi mai gari da kabiru wakilin hizba su suka tilasta mai yadda da cewa ya yi da ita to karshe nan bincike ka bincike ga hizba sai kuma ya zurma kai na kuma ya ce lalle taba ya taba yi da ita su guda sai hizba ta ce ah to ya alhamdulillah ai hawa da yawa ba shi kawo ciki ba rana guda kana hau mace Allah mata ciki to saboda haka tunda ai haka kai wani kai wani da kai da wani ku shaidu saboda haka wacce magana ma ta zama ruwa cutar da ma ni bai daidaita ba ga magana da zuwa da ya faɗi ita ne daidaita kai wane kai da wane kai shaidu ne to da ka sani to ana nan aka wace haka cewa to zai kula da yarinyar nan a tsawon wani lokaci Allah su ke tilasha so karshe dai babu wani abin da ya yi ya kuke da shi ya to tsakanin yadda muke da shi zama ne na gari kuma sai ɗan amintaka ta shiga ta aiki tsakanin na da shi kai amini ne ne ko shi amini yana iya sama aiki ya kira ne ce mu ta gina rijiya mm. kuma mu tashi kina abokin aikin kama ne abokin aiki na ne mm. Mm. muka dan daɗe ne shaka muna aiki ya aiki sama aiki yana kira na kuma ni ana iya kira na akan wani aikin wanda bai san da shi ba kuma in sanar da shi mu tashi kinan dai ku aminan juna ne mu aminan juna ne sai ga ka ci amana da ma riga ce ya ci amana ta haka ne wasu ne ba kuma ya ja wani a ciki ne yanzu ina da ta ka take yanzu a ɗaya ta tana cin kyan fata asibiti a cikin ya kai wata na yanzu ciki ai hamma an yi operation a hitan mata da ɗanɗan a cikin cikin ta yana raye hatta hakina ha an haihu ma an haihu namiji an ka samu ko mace namiji aka samu to yanzu yau kwana nawa da haihuwa to yau akalla yana ganin za a samu kusan wata ɗaya ma da haihuwa na an samu yaro suna ya samu yaro shi suna mm. an yanka rago ba a yanka rago ba ba ka ɗaukar ɗawainiyar ta asibitin so ɗawainiyar ta wanda ka ɗaukar ta ni da ubanta ni ka ɗaukar ɗawainiyar ta to shi tun da ya ansa cewa shi ya yi cikin a bai taɓa yin wani yunkuri na kila ya taimaka muku da wani abu ba yankuri guda ne shi da aka kawo shi hezba sannan aka faɗa mai abin da uban yariyar nan kashe sannan ya ɗauki dubu talatin da ɗari uku ya bayar hmm. su ne to kuɗin da aka kashe asibitin sun kai haka nan to kuɗin da aka kashe akalla akalla sai sun kusa kai dubu ɗari halin da ake ciki yanzu yanzu ne yanayi ake ciki kuma gashi yanzu ba gama aka bai yanzu haka akwai takarda da aka rubuta mun in sau magani akalla kuma da makudin magani halin da ake ciki kenan sannan har inda aka yi abin ga yaron nan bai taba zuwa ba ya ga yarinyar nan ko ya turo wani nashi a zo a ganta bai taba ba sai yau da hukumar asibitin ta yi kiran su sannan suka zo sannan kuma sai na biyu da su ta bangaren mahaiyata mai jinya ita don su ganta su gaisa ko su ce ina wancan din mara lafiya kina yaron bai ma taba ko dauka ta ba bai taba dauka ta ba yanzu ga ka wannan hukuma mi kaka so ama to abin da nika so so na faɗa mu hukuma cewa ina so a yi ma nan da hakinta mm, duk da bari mu dan koma baya a hiran mu da shi ya tabbatar mana da cewa shi kama ta ma ya shayi tare da wasu mazaje tana zina ko ana lalata lalata eh so to wannan shi ya faɗa haka amma su zaman ku da ita ba ku taba sanin tana wani abu wanda bai dace ba musamman irin wannan biyan maza ba mu taba sani ba shekara ta yanzu akalla shekara ta sha bakwai mm-hmm. so ya kamata a ce shi a matsayin shi na abokina ko kuma a matsayin shi wanda muke hudda da shi mm. har ya ga ta ya sha ya kakkama ta ai ya kamata sai ya magana idan eh, ba ya tashi cin kenan bai taba faɗi maka ba bai taba faɗi mun ba sai da haka ta faru na zo ne magana sai da yake can ya sha ganin ta da wani da wani bai alaka ta da wani bai alaka ta da wani ya ce ta faɗi da bakinta akwai mutane da yawa da ta shayin lalata da su ba mi a gaskiya abin da ya faɗi so wannan ba gaskiya ne. ita ba ta faɗi da bakinta ba ba ta faɗi da bakinta ba amma shi ke furta cewa mi alaka ta da wani mi alaka ta da wani ni da umarta ni na tambaye ta ta ce ma dai shi ne sannan kuma wagga magana da kashi cewa an ce da wane da wane da wane to nan ba gaskiya bane ainihin shi yanzu me kake so ita wannan hukuma shiya ne mi ainihin shiya yan nashi shi ya ce mai ya dawo ai ba shi kadai bane har ya tsire kenan har ya ya tsire so ya dawo aka zauna take cewa ai ba shi kadai bane ba shi kadai sai su kamo wani su kamo wani su kamo wani yanzu me kake so wannan hukuma ta ma ko ko wannan kungiya so wannan kungiya da na yi bayani ina so a ta mayar da da haƙinta mm. yaro kuma yaro kuma shi ya karɓi dan shi ya yi da ɗana shi da komi kuma ya raɗa mai suna shi kake so kenan ta tabbatar mai ya raɗa mai suna kabir to masha Allah to muna godiya Allah sauke ya gaba.